a rediyon aminci da shirin sirrin mata a rediyon aminci shirin gyaran mata ina maza ku kara so kuma za ku fahimta an ta zo ta nema da shiri fitacce shirin gyara ma'a makaluwa da matsala sai kayi maganin tsaya na nufin kirawo maza su zo da mata su samu anti baby su durkusa gabanta anti baby ta fahimto yadda za a saita mata har ma mazan a gyara su cikin kyawun yarda Allah salati ga shugaba karanti da yar sana na fati uwa ta alubaiti matar Ali sarauniya kyakkyawa mai tsafta Aminci rediyo ne suke mana shiri fititi shirin yara ma'aurata shirin sirrin mata so uwar gida kika mo aminci mita dari da uku da dubu tara ki murdo 103.5 bebem ki mu to na nan da ilimin da jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai matuƙar farin jini mai albarka wato sirrin mata kaman kowane mako yau ma ni ce mai gabatar da wannan shiri umma suleiman sha'abi yan awaki anti baby tare da mai taimaka min hajiya badiya abubakar nuhu Aja Badi'a. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. To uwana mata, ya muka same ku? Ya kuma iyali? Ya kuma haƙurin zama da iyayen gidan namu wato maza? Da fatan ana nan ana ta haƙuri kamar yadda muka saba gaya muku kun san dai koyaushe muna gaya muku aiki mai haƙuri baya ɓaci. Ba za mu gajiya ba. Nasiha kenan dai ta yin haƙuri, haƙuri shine jigon komai. idan haƙuri ya shige gaba al'amuran mutum to komai nasa ma zai daidaita kuma zai gyaru Allah ya ba mu dacewa nasihar mu a yau a rayuwa a duk lokacin da kake cikin bakin ciki sai kuma kaga wani yana cikin farin ciki ko kana cikin damuwa shi kuma wani yana cikin walwala ko kana cikin talauci sai ka ga waninka can kuma a cikin wadata duk irin yanayin da ka shiga ya kamata ka waiwaye baya sai ka ga kafo wasu miliyoyin mutane wadata mai rabawa ya riga ya raba mai bayarwa ya riga ya bayar kuma mai tabbatarwa ya riga ya tabbatarwa da kowa rabansa shine Allah maɗaukakin kowa da komai maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala za ki ga kin fi wata kyau shekaru karatu ko wani matsayi amma sai ki ga cikin ikon Allah ya aurar da ita ga irin mijin da ke kike fatan samun irin shi babu wanda isa ya baiwa kanshi abin da Allah bai ba shi ba samun farin ciki da nutsuwa tare da walwala shine mutum ya yarda cewa ni'ima wata irin baiwa ce kuma kyauta ce daga Allah lafiya da rashinta arziki da talauci rayuwa da mutuwa da duk wani abu babu mahalukin da ya isa ya tabbatarwa da kansa ko ga waninsa sai Allah shi kaɗai ganin wani a cikin wani a cikin wani kyakkyawan yanayi ko wata ni'ima saɓanin haka hakan baya nuna ya tauye ko ya tare maka da ke hannunka ana nufin ko ya tare maka rabanka da ke hannunka da ke a hannun Allah kuma rashin baka baya nuna kai an manta da kai ne kar ka rika nuna bakin ciki da hakan ko kai fatan gushewarta ana nufin kai fatan Allah ya kwace ta waninka ko kai burin dama a ce kai ne ke da kaza da kaza irin nawa ne domin yin hakan shi ake kira da hasada kai masa fatan alkhairi tare da addu'ar kai ma Allah ya baka daga cikin falalarsa insha Allahu addu'a ka zaka za ta karbu nan kusa ko nesa kai dai ka kyautata ubangijin ka zato ka kyautata ubangijin ka zato kuma ka kyautata zuciyarka wannan kenan sannan kuma nan aka ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzon rahama zan tambaye ka rayuwar duniya da ta lahira ya manzon Allah ina son in zama mafi sani a cikin mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ka ji tsoron Allah ka bi dokokinsa ina son in zama mafi arziki a cikin mutane sai ya ce ka zama mai wadatar zuci ina son na zama wanda ya fi kowa a cikin mutane sai ya ce ka zama mai amfanarwa menene zai kare ni daga wuta sai ya ce ka zama mai yawan yin azumi ina so in zama mafi adalci a cikin mutane sai ya ce ka soma dan uwanka abin da ka soma kanka ina so in zama mafi amfanin mutane a wajen Allah sai ya ce ka yawaita tuna Allah ina son imani na ya zama ingantacce sai ya ce ka gyara halayenka menene yake huce fushin Allah subhanahu wata'ala sai ya ce ba da zakka a boye da kyautata ma 'yan uwa wani zunubi ne ya fi muni a wajen Allah sai ya ce mummunan hali shine rowa na goma kuma ina so in zama mafi biyayya ga Allah sai ya ce ka bi umarnin Allah za ka zama mafi rinjaye a wurin Allah ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka gyara mana zukatanmu to wannan kenan Allah ka ba dacewa Allah ka shirye mu shirya mu daidaici Allah ka dora mu akan tafarki mu daidaici yan uwana mata da fatan duk kun taho gare mu kuma sannan ma mazan da fatan duk kuna sauraron mu kowa kuma da fatan kuna daukan abin da muke gaya muku wannan satin nasiha ta ga yan uwa maza ne ko in ce kiran da zan yi ga iyayen mu maza a gaskiya akwai wasu abubuwa da suke damuna game ga maza idan wani lokaci ina ɗaukar magana in buɗa ta in magana a kanta idan na la'akari da irin saƙonnin da matan suke turowa sai in ga to me zai hana ba za mu ɗauke shi mai da shi maru'i ba shi yasa na ga yau zan ɗauki wani ah, mauru'i ɗaya in yi magana a kan shi saboda abin da matan da yawa zaki ji suna yawan kira na misali bari mu ɗauki gyaran nonon nan sai ka ji mace ta kira ni yanzu a sakonni da muka ɗauka wannan satin wasu ma ba za su karanta ba na yi rejectin ɗinsu ba sai an turo su ba ya ce idan ban je na gyara nono na ba ajaba diya gaskiya ne ya ce idan ban je na gyara ba wallahi sai ya sake ni to kin ga ya ce idan ban je na gyara ba in ban mai da shi yanda yake ba sai ya kore ni sai na tafi mu ya ce da ba haka ba ya ce me da me irin wa'annan matsalolin suna ci min to suna tayar min da hankali saboda na san dai da sanda ka aure ta ba a hakan take ba wataƙila tana iya yiwuwa sanda ka aure ta da karfinta da kwarinta kuma ta bata lalace ta koma inda take a yanzu nan ba mm. idan mata lalace 'ya'yanta ne suka sha suka lalata kuma ƴaƴanka kai su suka sha suka lalata ta koma haka to kuma yanzu ka zo kana irin wannan mm. sannan a yanzu a haka wannan satin ma akwai wani mai cewa wai ya ce zai bata mata idan bata je ta gyara fata ta fata ta kaushi da yawa mm, a cikin mu na wannan satin mm. wai kaushi da yawa fata ta kaushi ya ce ta je wai lalle ta je ta gyara fata ta jikin ta taushi ya santsi kuma ta rantse ta kuma rantsewa komai ba silin baya sai mata to idan bai ka daukin gyaran fata baya za a yi ta gyara kun wannan wani abu ne mai matsala mai matukar muhimmanci wanda muke kira a maza a mata ba a hana mace gyara ba dama mace ita yar gwadare ce yar gwalli ce kuma yar gyara ce mm. kuma da gyaran aka santa amma idan ka ga mace ka tana da mata ka tana da matsala dole dan a zauna a ji daɗin zama kuma a fahimci juna kuma a zauna cikin nishaɗi da jin daɗi zaka gaya mata wanci da sanda na aure ki ko kuma sanda nake da ke ba haka na san ki ba mm. da guri kaza a jikinki ko guri kaza naki kaza ne amma yanzu lalace ta da ta ce habawa ne to ai ka duba kaga shekara kaza lokacin kaza ne da kaza yanzu ana girma kai da hamata dan zole shi kai da kaza kake kaza kuma ka san ai ana gyara kamata yi ka zo mu gyara ko kuma ka kawo kuɗin gyara ko kuma ka je ka siyo min kaza da kaza domin in gyara to wai amma yanzu sai a ce wai wallahi tallahi in baki gyara ba za ki ɓaci rai ko zan kara aure ko kuma sai dai ki hmm. tafi gidanku yanzu dan Allah dan annabi wannan adalci ne hmm. kuma abin da isa ne da wannan maganar abin da wannan za ta yi wasiƙa ta faɗa ta turo saƙo ta waya shi waccan za ta turo ta faɗa shi wannan za ta turo ta faɗa shi waccan za ta turo ta faɗa shi wannan za ta turo ta faɗa sai ku ga sako na kaman matan sun haɗa baki da lambobi kala daban-daban sai ka ga sako iri ɗaya kamar na gyaran mama nan sai ka ga sako iri ɗaya da wajen mutum talatin amma kuma kowanne kuma kusan duk magana iri ɗaya ce hmm. mazajen sun ce za su yi musu ba daidai ba wanda masu zuwa to kin gani akan irin wannan to ya za a yi sa su yi musu halitta suke so a yi ko kuma so suke aje su yi abin da za su je su samu da matsala ko ciwon kansa din nan dan shi matsalar gyaran nuna nan yana da matsala idan baka bi shi ta yanda aka ce ko kuma baka bi shi ta matakin da ya dace ba kya je garin ki kyautata ko kuma garin neman gira ki rasa ido ki je ka samu ciwon kansaran mama ko ba haka ban ya jaba diya gaskiya ne mm. to wai abin duba mamomi wata bai bata abinci ba ma fa yanda ya kamata to ina ta ga kuɗin ma da za ta je ta sai abin da za ta yi gyara kin ga abin dubawa ne wannan to kin gani to kin gani to ni tashin hankalin da bacin ramamin da yake ban mamaki a'a a ce ki gyara din ma ba laifi ba ne hmm. to da me zan gyara ka san dai gyara ba a yin saka sai da kuɗi to hmm. zo mu je in ma ba ka da shi taimaka mata ai kina sana'a in kina yi ko a haɗa a rufa kai asiri a zauna a ji daɗin juna a'a ba za a yi ba sai dai a ce idan baki gyara ba zan sake shi ko zan kore ki gidanki mm. gidan ku za a yi kishiya a rika ba yanzu a ringa in zaka kishiya wai hana ka auren ka kaje kai namiji mijin mace hudu ne ba mata da ta isa ta ce kan miji haka za ta koma in ma an yi mata mararin na kwana ɗaya kwana biyu ita ma za ta tsufa jikin ma zai koma haka ita ma yau da gobe wanda a gyara wanda ake tare da ita ma in dan wannan ne matsalar ka kai bukatar wannan din kake sai a bata gudunmawa ta gyara shi sai a ci gaba da zama to kun gani mm. saboda haka maza masu irin wannan akwai wani abu da ya tafi min da hankali sosai hankali na ya tashi wannan sakon da ta turo shi da sunanta da komai amma abin yayi muni kuma ba zan ma karanta shi ba tana cewa a sakonta ita amarya aka yi mata mun karanta makamancin shi wancan sati biyu da aka yi mata amarya da ta tashi ranar da uwar amaryar ta kwana bakwai ko mm. bayan ta kwana bakwai sai ya shiga ɗakin ta ya kwana biyu da ya shiga ɗakin ta kwana biyu matar kuma haihuwar ta shida da cikin na bakwai a jikin ta ita uwar gidan da ya shiga ɗakin ta ya kwana biyu ɗakin amarya ya kwana bakwai sai ya koma ɗakin uwar gida zai mata kwana ɗaya uwar gida fa mai kwana shida sannan kuma da cikin na bakwai da ya je zai kwana biyu dama kwana biyu biyu za su ringa yi mm. mai haihuwa shida mm. yana shiga ɗakin uwar gida mai haihuwa shida wacce suka daɗe suka gogo aka ɗau shekaru ana zaune sai aka kwana ɗaya bayan kuma ta ce ba su taɓa matsala ba wani abu ba kuma ba alƙawarurrukan da bai mata ba suna zaune lafiya yana cewa ba zai wulakanta ta saboda amarya ba washe gari da safe ya kwana ɗaya a ɗakin amarya sai ya zo ya ce mata wai ta tafi gidansa ta je ta gyara ai shi bai san kwata-kwata da ba ma zaman aure yake ba sai yanzu hmm. ta ce me ya faru ai shi kwata-kwata bai san ma da shi kwata-kwata haka yake zaune a bibai ba ta ce to me matsala ta a ina matsalar take ya ce shi dai kawai dai kawai ta je ta gyara kanta dan Allah dan Allah wannan wani irin rashin adalci ne amarya ta zo ta kwana bakwai an shiga ɗakin ki an kwana ɗaya an kora ki gidan ku an ce ki je ki gyara kanki me ya gyaran idan da matsala sai ka kira ta wance kaza da kaza da kaza me kuma sannan ke mai haihuwa bakwai a haɗa ki da yarinya budurwa da aka da aka auro idan ma wani saki na jikinki ya saki in wani abu ne to shi kenan ke tunda kin yi kin yi muna ina ganin fatin da yanzu kina da yaron ciki idan kika haihu sai mu kai ki sai an kai ki a dinki ai eh, haihuwa wannan ma ki dan huta da ita hmm. in ma wani abu ne ki zo ki gyara ke ma ki dan koma kaza kaza dai mata cikin hikima cikin rarrashi abin da ya kamata a yi shine wannan adalci yawwa to amma wai sai ya gaya mata haka kuma yanzu haka har yanzu ina jin matan nan tana gidansu dan ko shekaran jiya ta ce tana gidansu wannan ai adai ba ai ba a kyautu ba ah, to me za ta je ta gyaro kuma lokaci guda kawai saboda kana son ta baka gudu ku ci amarcin ku idan ma wani abu kake bukata sai ka kira wata to ko zaki dan kara min kwana ne ai ana yi in ta yadda in ta yadda idan kuma bata yadda ba ma har siyan kwanan nan yin sake ba abin da ba a yi duk shari'a ta halatta idan kuma duk ta ce bata yadda ba dole a bata haƙƙinta inda shari'a ta ce a raba kwanan a bata nata shikenan a zauna lafiya amma ka ga wannan baka kyauta mata baka kuma Allah zai kama ka da haƙƙinta wannan bai yiwu ba da can da aka more ta aka ji daɗinta jikin ya burge aka yi komai ba a ga wata matsala ba sai yanzu daga baya sai a zo a ce kuma wai jikin ki wuri kaza ya lalace a je a gyara ko kuma wai ki tafi gidan ko kuma zan kore ki idan baki je kin gyara wai har fata jiki idan ba a je an gyara ta za a kora za a tafi gidan. ai wannan al'amarin gaskiya ni yana wannan shi yasa to na tara irin wa'annan sakonnin ne da yawa da yawan gaske shi yasa na ga ya kamata in yi kira ga mazan na ce zan zo in ɗauki mauru'i guda in yi a kansa ko ku tuna dai maza masu irin wannan hali ban ci duka ba tunda shi wannan an ce ba zan ce da na ɗauka samari ne yan bana bakwai mm. wanda suka yi auren suke tashin samartaka masu ya'ya ɗaya irin zuwa biyu kawunan su yana rawa ko mm. kuma yan masu tashin irin matasa suke mm. haka to sai gashi an zo an ce mai ya'ya bakwai zuwa bakwai mai ya'ya shida za a haihuwa bakwai shi ma ya ce matarsa ta tafi gida akwai matsala to kun gani kenan wannan harka ita ba babba ba yaro idan idan namiji ya rufe wani lokacin ko mai mayin sa yake mm. amma wasu mazan ban na yin jamu mm. dan a mazajen akwai yan halal sosai akwai nagaru wanda idan kuka ji tarihin wasu mazan za ku san tabbas daga duniya za a iya ci <coughs> dan aljanna ya rikon auren su zai kai su aljanna da kyautatawa da mutunta kuma in za su auri mata goma ba sa wulakanta uwar gida kuma suna bata girmanta da kimanta kuma suna mutunta ta ya kamata duk abin da za ka kai dan Allah in ma ka ga wani bambanci ko ka ji wani abu a ranka ka danne shi a zuciyarka a fuskarka ko ta mu'amalarka da ita kakka yadda ka nuna mata kakka yadda ta gane cewar uwar amarya nan ta fifita a wanka ko a zuciyarka in ma haka ne a zuciyarka ka danne ai dama dole a zuciyarka zaka san wacce ta fa a tsakaninku ta kowane bangare amma ka bar wannan a tsakanin zuciyarka kuma amma ka tashi kyautatawa duk su biyan ka kyautata musu tare komai za ka kai musu tare kar ka bambanta su idan da tausayi da tuna baya da alkawari da imani da mutunci in aka tuno baya sai a gato sai hankalinka ma ya tashi ka ringa tunanin to me ya kamata in mata domin in gana mai da ita kamar da ko kuma domin gana taimaka mata ta na inganta mata ita ma jikin nata mm. abubuwan da ta rasa sun daddawo in wani ne sai ya je ya ringa tunani yana me ya kamata in yi kaza kaza kaza kaza kun gani saboda haka da Allah a ringa kulawa maza a ringa kiyayewa a ringa sanin abin da ya kamata a ringa yi kuma a ringa yin adalci shi dai aure amana ne Allah yake dora muku kuma a tsakanin ɗa da mahaifi ma akwai hisabi ɗan da ka haifa Allah zai muku hisabi idan ka cuce shi ballantana kuma aure tsakanin miji da mata hmm. idan macen matarka ta cuce ka Allah ba zai barka ba idan baka yafi mata ba haka idan ka cuci matarka Allah ba zai batta ba idan ba zai barka ba idan baka yafi mata ba haka idan ta cuce ka ita ma Allah ba zai batta ba sai ka yafe mata mm. zaman aure zama ne na kyautata wa juna ta bika sau da kafa taimaka ladabi taimaka biyayya kullum kiran mu kenan a kyautata wa namiji a bishi kuma da alama mazan sun fara ji kuma sun fara amsa wannan kira mm. amma kuma ya kamata a ringa uzuri a ringa adalci sannan wani hali ɗaya na maza suna da riko wani lokacin idan mace ta yi laifi ɗaya ta yi ta bar shi aka ce ya ya wuce ko da aka yi wani babban abu ya kamata a ce inda ya wuce din nan an mm, daidaita a bar shi ya wuce a daina ɗauko shi to duk sai a tashi in an yi ko an yi auren ko an yi wani abu sai a ɗauko tsohon wani abu a tuno a ce lokacin za a yi ramuwar gayya tun daga amarya ta zo mm. to kun ga wannan shi ma bai yiwu ba ja bari idan da abin da za a dora gaskiya ne yawwa duka aikin wannan din bayanin kamar da yadda aka ce adalcin nan shine kuma matan nan mafi yawanci kai ka je ka ganta ka ce kana so ko sosai kuwa mutuntaka da wannan ta sa aka yi auren nan Allah ya zo ya haɗa zaman nan zaki ga wani an hayayyafa ma an samu zira'a to kuma gaskiya ba daidai ba ne a ce dan ta zo ta rasa wani abu daga jikinta ko da ma a ce na nakasa ne ba wai irin na kama halitta ba a ce wannan ya yi baya wannan ya ragu ni ina ga bisa adalci ma ko da wata nakasa tai ai in za ka yi adalci za ka daure ka zauna da ita a haka ballantana wata halitta da ba rasa ta ta ba sai dai kuma baya aka samu a abu mm, kuma kuma yanayin girma da sa ta canja ta canja saboda shekaru suna ja suna tafiya kuma abin yana komawa baya kuma abin da za a iya zuwa ma insha Allah akwai hanyoyi da za a bi wanda ba na cutarwa ba a ce a gyara wannan abin kin ga abin da ya dace in kai mai bukatar wannan ne daga kaga wannan din ya fara baya sai ka yi ƙoƙari ka ga wace hanya za ku bi ku dawo da wannan abu ba a zo a ringa mata barazana ba ana in biki gyara kaza ba zan rabu da ke ko kuma zan miki kishiya a rika tsoratar da mace kin ga wannan ba daidai ba ne duka irin wa'annan abubuwan za ki ga shi yake sa kiyayya ki ga mutum 'ya'yan shi ne amma sai su zo yaran na in suka girma ba su da soyayyar mahaifinsu sai ta uwarsu saboda yawanci wasu suna ganin ma irin wulakancin da iyayen suke wa iyayensu mata musamman kuma wanda zai fi zama a ransu a ce saboda wata mata aka wulakanta mutum aka wulakanta mai mahaifiya shi ne don haka ina kira ga 'yan uwana mata su kuma kar idan su ya ringa rufewa wajen gyaran nan mm, gaskiya ko me aka ce ko mijinki ya ce kina da matsala guri kaza misali je ki gyara fatar ki mm. ko kuma kina kaza ko kina da matsala misali girman mama wasu kuma ma hips bayan su mm. mazaunai sai a ce an fi so ya ci ko ai menene irin wa'annan duk ana samun wayya za a mijinta ya ce ba da su bayan haka Allah ya halitta na taba ganin wanda za a ce zai gyara halitta ubangiji ko irin wannan to ki duba ki ga wani irin in ma gyara ne kuma ganin wani iri zaki sha hmm. kake je garin neman gira ki rasa ido akwai abubuwa da yawa wanda idan aka yi amfani da su wallahi halaka ce zaki je gaba ɗaya ki lalace kuma ki rasa rayuwar ki gaba ɗaya hmm. shi yasa ma zan ba ku wannan domin ku ji kuma na san zai karar da ku ta bangaren eh, gyaran nonon nan hmm, aka ce ƙarin girman nono wato breast enlargement zan muku bayanin su a buɗe sosai domin ku fahimta masu cewa su dole sai sun je sun ƙara girman mama idan su a rufe hmm. ta koyaya kowace kwafso su kan bada hmm. ko me su samu su shafa ko menene su sha su dai burin su kawai bukatar su tafiya yau wasu tsira tunda ana cewa me da me abin da yake ba mamaki yara ma ƙanana yan mata hmm. sai ki ji an cewa yarinya shekara ta goma sha biyar amma sai ki ga tana ta turo sako ko ta kirawo ko ita dai burin ta a bata a to me za a bata wata yarinyar ma halittar kirjinta ba ta bayyana sai lokacin da ta samu ciki za ta yi bayan aurar da mm. ita kowace da irin yadda halittar ta take mm. amma sai kiga abin kowa yanzu hankalinsa yayi wannan saboda haka gaskiya da gyara ya kamata a yi karatun ta a zauna a natsu idan kuma miji ya zo ya fahimta wannan bayanin lalle ko zan kuɗa ki sai ki ce me yayi zafi me yayi zafi ai tsakaninmu da kai ba haka tunda so kake in yi magani ne kai zaka samo mun kai kaga mm. wanda ya dace in kuma ya kame ki sai ki duba ki ga ingancinsa sai ki zauna kaga ga inganci sai ki ga wanda ya kamata a yi wanda kika san mai kyau ne wanda kuma kika san zaka iya yin sa eh da kanki ma ki hada abin ki ga sunan yan hadu duwan dan cicciko wannan da kanki ga sunan wasu muna bayarwa wasu aka duba ta tafai za ku ji wasu malamai a gidan rediyo da talabijin da ko ina ana farfada hmm. sai ka samu sai ka hada abin ka Allah ya ba mu dacewa girman mama na lema mata da yawa na ganin kirjin mace ƙimar ɗiya mace ne kuma abin tunƙaho ne ga mace da jan hankali ga maza da kuma birgewa don haka mata da yawa sun ɗauki gyaran mama wani muhimmin abu musamman bayan shayarwa ko faɗuwar nonuwan budurwa a gida ko rashin girmansa girman mama an alakanta shi daga cikin abubuwa wanda ke sa mace a ganta mai kyakkyawar halitta da ban sha'awa da birgewa ga maza kasancewar maza mafi yawa na son mata masu wannan yanayi Wannan lamari na da tsari sosai ga tunanin mata da yawa, ta yadda wasu ke jin alfaharinsu da tunƙaho zai faɗi idan mamansu ya faɗo ko suka bari ya canza daga sigar da ake bege. Shi dai mama wani ɗanɗano ko da tsokar nama ne mai zagaye da kitse da ya taso sama a ƙirjin mace da ta girma ko ta manyanta ko a ce baliga. Tsogokin suna canzawa lokacin balaga, ko kuma lokacin haila ko lokacin juna biyu da lokacin shayarwa da kuma lokacin barin al'adar mace waɗannan tsokoki kuma za su iya buɗewa su ƙara girma saboda wasu magunguna ko magunguna ko tsirran magani ana nufin magunguna na sa ko kuma irin tsirrai da suke mm. itatuwa haka ko ganyayyaki mata da yawa ne ke neman magani a kasuwanni domin gyaran mama kuma hanyoyin gyaran maman da ake bi suna da yawa amma a zahiri ingancinsu kaɗan ne wanda sun haɗa da ƙwayoyin magani man shafa famfan iska na ƙara girman mama wato breast pump garin operation tiyata gari operation tiyata wato sojiri domin ƙara girman nono da sauransu wasu hanyoyin na da haɗari ga lafiya kuma sakamakon amfani da magunguna ko hanyoyin ya sha